يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا أن تكون إيقوان سا يومنا رانا الشيء ga watan hudu shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na wannan littafi mai tarin albarka biyun rahma صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وعبر لما لمم محمد الثاني عمر Allah ya daɗe shi da lafiya yawaita shekarunsa yawaita ayyukan kirkinsa muna nan a shafi na uku. inda za mu tashi akan istishhadu hamzata bin abdul muttalib yin shahadar sahaban annabi hamza ɗan muttalib radiyallahu ta'ala anhu allah ya yadda da shi asadullah zakin allah wa sayyidu shuhada shugaban shahidai na allah huwa amma rasulillahi sallallahu alaihi wa shi shine ɗan uwan baban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa akuhu min ar kuma dan uwansa ta bangaren shayarwa domin suwai batul aslamiya da ta shayar da manzo sallallahu alaihi wa sallama ita ta shayar da shi baiwar amman su abu amman annabi abu talib saboda haka ita ta shayar da su nono don haka ya zamanto dan uwan shayarwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yake dan uwan uba a gare shi sannan kuma ta bangaren uwa ma suna da kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallam wantaka ta suna da karfi istushhida fi hadhihi al-ghazwa an datar da shi da samun shahada a wannan yaki wa kana faqduhu musibatan azima rashin sa ya zama wata jarraba ce babba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah ila da amincin Allah tabbata a gare shi wa alal musulmi na kuma musiba ce ga dukkan musulmi faƙad kana sanadan ƙauyen lil ya kasance wata majingina ƙarfa ga musulunci kuma majingina ƙarfa wal musulmi na ga musulmi abla fil jihadi bala'an hasana ya balbala bala'i kyakkyawan bala'i a wannan yaƙi da aka ta bahaushe ya ce ya yi wuta wa kanat lahu fi ghazwati badarin saulatun wa jawlatun kuma ya kasance a yakin badar ma da aka yi ina da wasu kai komo da ya riƙa yi shiga nan da fitanan afqalatil mushrikeena kaseeran wanda hakan ya rasar da arna masu ɗimbin yawa min sanadidihim daga cikin gaggagaggan arnan wato ainihin mashirkai daga cikin gaggagaggan shugabannin arna famtala'at qulubuhum ghaiban sakamakon haka sai zukatansu suka cika da fushi wa halaqan suka shiga da wato ainihin abin da ya shafi wato kullata a cikin zukatansu alaihi da shi wato hamza Allah ya bi su saboda ganin ya wato an rasa musu mutane da dama ya musu barna sosai radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya gudu wa kanu la yasbutuna la amama sun kasance ba sa iya tabbata ai gaba da gaba da shi fadabbaru makidatan liqatlihi don haka sai suka shirya wani makirci ta yadda za a yi a kashe shi zai yi latin ta salon wato kwaɗan ba za to ba tsammani fa'akramahullahu ta'ala bi shahada ta dalilin haka sai allah ya martaba bawansa hamza da samun shahada Wasan رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء har ma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ambace shi da shugaban shahidai qatalahu wahshi wahshi ne ya kashe shi gulamu jubair bin mut'im wani wato bawa na jubair dan mut'im wa ha huwa yarwi qissata gashi ma da kansa zai rawaito mana labarin akhraj imam al-bukhari mala imam al-bukhari ya rawaito hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa fi sahihi cikin sahihin littafinsa an ja'far bin amr bin umayyah ad-damri hadisin daga ja'far dan amr dan umayya ad-damri قال يتي خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار na fita tare da ubaidullah dan adi dan khiyar falamma qadimna hims yayin da muka je garin hims qala li ubaidullah bil adi sai Ubaidullahi dan adi Ubaidullahi ibn adi yake da ni hallaka fi wahshi ku kana da wata dama gurin wahashi nas'aluhu an qatl hamza mu je gurinsa mu tambaye shi game da kisan sayyidina hamza qultu na'am nace masa eh ina da damar zuwa gurinsa wa kana wahshiyun yaskunu hibs shi wannan wahshi ya kasance yana zaune a hims a wannan lokaci fa sa'alna anhu sai muka tambayi ina yake fa qila lana huwa zaka fi dhilli qasrihi saka ce da mu kun gashi can gashi can a inuwar benansa ko kuma gidansa ka annahu hamid in ka gan shi kai ka ce wato wata jemammiyar fata ce da ake zuba mata man shabu girma ya ci masa ya ta farkwashe ala fajina ce sai muka zo gare shi hatta wa alaihi bi yasir sai muka tsaya kusa da shi kaɗan sallamna muka sallama Faradda salama ina mana da sallama ala wa ubaidullahi bin mu'tajiz mu'tajir yace kuma ubaydullah dan mu'tajir bi amamatihi mu'tajir wa ubaydullah mu'tajir bi amamatihi ko bi imamatihi a lokacin ubaydullah dan mu'tajir yana wato ainihin nade da rawaninsa ya rufe ko ina ma yara wa hashiyun illa ainihi wa rijlaihi wa hashi da ya daga ido bai ganin komai daga cikin ubaidullah sai kwayar idansa sai kuma kafafuwansa ya rufe kansu na ma'ai da kai ake gane mutum gane sannan kake gane wannan wane ne ko ba na wani sai sanayya ta kai sanayya kake iya gane mutum da kafarsa ko hannu ko makamancin fa ubaidullah sai ubaidullah ya ce ya wahashi kai wahashi a ta'arifu ne ko ka sani ko ka gane ni ƙala fa nazara ilayhi thumma qala yace sai sake duban sa sannan sai yace la wallah na rantse da Allah ban san ka ba illa anni sai dai ni a'lamu anna adiya bila bila al-khiyar sai dai ina da masaniyar adiya dan khiyar tazawwaja imra'atan ya auri wata mace yuqalu laha ummu qitalin bintu abi al ana kiranta da ummu qitan yar abul is ita wannan mata fawaladat lahu gulama bi makka na san ta haifar masa wani da a makka fa kuntu astaddi'u lahu na kasance ina neman wacce za ta shayar da shi fa hamaltu zalika al-gulam ma'a ummi na ɗauki wannan yaro tare da babarsa fa nawaltuha iyya na miƙa mata shi faka anni nazartu ila qadabai amma yanzu na kalle ka sai na kama kafafun wannan yaron nake kan ya ma shaida shi tsofan bai sa ya ta kurkushe yadda ba zai fahimta abin da ya sani tun jarirantaka amma da ganin yanzu ya ce ina jin wannan kafafun kamar su ne <laughs> ka gona ka ce dangaren ne dama kafin girma dan ya tsufa za ka zo ka tambaye shi wata aya ce wai yaya to haka suke da basira ba haka kawai Allah ya zaɓe su suka rona da manzo ba yadda shi ya yi abin da kuma daga baya Allah cikin ikon sa ya mutu danta to da haka ta faru qala fa kashafa ubaydullah an wajhihi yace sai ubaidullahi ya yaye fuskarsa sun makara sai ce ala ta kubiruna bai hamza kuka ba mu labarin da kinkisan sahabin annaba hamza da ya faru ala na'am ice yi eh, zan iya gaya musu inna ta qatala uaymata ibn abi min khiyar abin da ya faru shi hamza ya kashe tsu'aima dan adi dan siyar bi badal a yakin badar da aka fa qala li maulaya jubair bin mut'i sai ubangidana mai mallaka ta a matsayin bawa jubair dan mut'i sai yace da ni in Hamza ta bi anni idan ka kashe min hamza sakamakon ya kashe dan uwan babana fa anta fur ka zama da na qala falamma an kharaja an-nasu ama aynaini ita to yayin da mutane suka fita yaki a shekarar da aka yaki a kusa da wani dutse da ake ce wa abinda ake nufi da ainaini din nan jabalun bi khiyali uhud wani dutse ne a gefen uhud wanda suke kamar hannun riga ko wato uhud tsakanin wato shida dutsen uhud bainahu wa bainahu wa wani dan kwari ne tsakanin dutsen Uhud da wannan dutsen Ainain din to shine ce yayin da mutane suka fito wannan yaki in ji wahashi kharajtu ma'an nasi ila al-qital sai na fita yakin tare da mutane falamma an istaffu lil qital yayin da suka yi sahu sahun fara yaki kharaja siba'u sai wato ainihin siba'u shi ma ya fita fa qala hal min mubaris sai karfin hali ce akwai wani wanda za mu kara ne da shi irin wannan fito da ake a fara wato anin wato fito na fito da wanda yake jin ya isa sai su ba ya fito ya ce akwai wani wanda zai iya fitowa makara ala fa da ilayhi hamzatu bin abdul muttalib sai kawai sai hanga dan abdul muttalib ya fito gurin sa fa qala ya ce yace kai ba. ya ibn ummi ammar anmar ya kai dan uwar anmar muqatti'atil buhur wacce take wa mata kaciya kai da haka isa yanzu ka fito a kara da kai lallai atuhaddu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wa sallam yanzu haka kana jin daidai kake da ka saba da Allah ka wa manzansa kana gefe guda Allah da manzo na gefe guda sun mashar da alai ike kankace mai wannan ko sai ke da farbasa hamza ya kansa fakana ka amsis dahir sai zama kamar jiya da ta wuce ya zama tarihi ba ran shi ma ya kashe shi irin yadda mai ga take wa tsira haka hamza yake da cikin haƙi yace da aka haka ala wa kamantu li hamzata tahta safrati yace ne ko wahashi a lokacin tun da yana bangaren arna sannan bai musulunta ba yace sai na je na buya na daɗe saboda hamza ta ta sakaratin a ƙarƙashin wani dutse falan ma da na mini da ya kusa da inda nake inda na buya tuho da harbati sai na sa mashi na harbe shi sai na jefe shi da shi fa aba'uha fi sunayyatihi nan fa na sa wannan wato mashinawa a tsakanin cibiyarsa da wato mararsa wahiyar ma bai na surrati wal'ana in an ce sunayya eh, sunnati hikan abinda yake nufi da shi tsakanin wato cibiya da kuma mara a nan wato mashi na ishi ce hatta kharajat min baini ne, har sai da ya bulla ta wato tsakankanin cinyoyinsa ta can baya ya bulle qala fa kana zalika al-ahd bi sai anan Allah shi ma yi alƙawarin ɗaukar ran kayan wannan shi da labarin kisan hamza ya gaya da laqad kana hamzatu radiyallahu ta'ala anhu rajulan haƙiƙa hamza Allah yadda da shi ya kasance namiji ne yu'addu da alatin rijal ana kirga shi a matsayin dubunnan mazan da bahaushe ke cewa ɗaya tankan da goma shi ɗaya tankan da dubunnai ne ya habuhul mushrikuna ana gaba ɗaya suna ganin kwarjininsa haibatan azima kwarjini wanda yake mai girman gaske wa tilka haibatul imani sadiq haka dama kwarjinin imani na gaskiya yake imanin da ina billahi da Allah azza wa jalla mai girma da buwaya wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da imanin da ya da sa tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi su suka sama masa wannan kwanci kuma ai ba shi kaɗai bane zara zartaccen mayaki amma yanayi na haka na bin Allah da manzo isa wato arna ma suna shakkarsa ولقد نفذ فيه المشركون تلك المؤامرة الدنية حقيقة مشركي سنزر da wannan taro da wato shiri wanda yake kaskantaccen shiri lafiyalihi dan wato yi masa kisan ba zato da ajazihim an muwajihati dan sun gagara fito na fito da gaba da gaba da shi ba za a kai labari ba shi yasa suka yi wannan shirin ce to ai gwanda mu yadda din mun faɗi mu san dabara da za a yi a je kaso shi wa ilmihi bi shaja'ati kuma saboda masaniyar su da karfin sa wa butulatihi da jarumtarsa ثم da alaihi hindu bintu utbata sannan kuma hindu ‘yar utba ita ba ta je ce masa ta'addanci fa baqarat batnahu ta farce cikinsa wala tattabi da ta ɗauko hantarsa ta tattauna yabarra ƙasamuha saboda wai ta warware rantsuwarta da take cewa ita ko sai ta tauna hantar hamza tun da yi musu abin da ya musu na bada ya kashe musu dangi ya kashe musu wanda suke ji da su to ita ma abin da take kenan kama za'amat kamar yadda tariya wa bassala bihi al-mushrikun mushrikai suka wato sassara gawar hamza Wara'ahu, ra'ahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ga gawar wato ainihin hamza fa shaqqa alaihi sai abin ya masa tsanani Mara'ahu ra'ahu game da abin da ya gani tattare da shi wa alamahu abin ya masa raɗaɗi. walakin Allah ta'ala akramahu bis shahada sai dai Allah madaukaki ya wato anin martaba wannan bawa nasa da samun shahada fi sabilihi akan hanyarsa akan tafarkinsa madaidaici وصدقت فيه رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مفركين دا من ذا الله إلا دا أمنت الله سبت أغريش يا غزتا قبل الغزوة كافن فارا حين رأى anna fi bihi hulmatan yayin da ima farki ya ga a jikin takobinsa akwai wata wato karyewa da ballewa ya ga takobinsa a balle a mafarki fata awwala ha bi rajulin yusabu min ahli baiti sai ya fassara wannan mafarki da ya da cewa to lalle a yakin nan da za a za a cimma wani daga cikin danginsa wanda daga cikin makusantansa wanda daga cikin wato jiriyarsa ai wannan danginsa radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi eh, shine ce radiyallahu ta'ala an hamzata Allah ya sa Allah Allah ya sa wato Hamza asadillah wanda yake zakin Allah wa sayyidu shuhada shugaban dukkan shahidai wa an sahabati ajma'in Allah kuma ya dukkan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin da ya faru dangane da kisan wato Hamza zakin Allah shugaban shahidai da nasi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam da haka wannan gabar irinsu irinsu kadai take iya cewa shahidi kamar yadda wata rana sun da kan dutsen ɗin da manzo da abubakar siddiq da wato ainihin umar da kuma usman manzo da ya ji wato dutsen uhud yana girgiza sai ce kai dutsen uhud tabbata inda kake tabbatu ka daina girgiza annabi ne a kanka da siddiƙi da kuma shahidai to irin waɗannan su ne za ka ce masa shahidai da nassin manzo sallallahu alaihi wasu amma wani su sai ka ce mana wa fatan wane shahada mune wa wane fatan shahada amma kakka yanki ka ce shahidi wani domin baya ma wahayi ba ka tsakaninsu da mahalicin amma su waɗannan ya ce ya yarda da su har ma manzansa da ake wahayi ya furta cewar shahidai ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi hadhihi al tare da manzon Allah ira da abinci Allah su tabbata a gare shi a wannan yaki ma'ana mai yawa kana ga manzo kuma a wannan yaki da aka shiga rinki mai wuya laqad hayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ashabahu lil manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya shirya sahabbansa domin yin wannan yaƙi ahsana tahyi'a mafi kan shiri yayi musu shiri mafi kan shiri wa ahsaniha yayi musu shiri mafi wato ainihin an dan din shiri an ce ahsan abin da ya kai kansa ya kai karshe. wa wa'adahum ya kuma yi musu gargadi wa wasahum ya musu wasiya umarcin da ayyukan alkhairi da tabbatuwa kan abin da ya tsora su wa tsara lahum al-makan munasib kuma ya zaba musu gurin da ya dace da su za lil qitali domin yin yaki wa ja'ala ar-rumata ya kuma sanya ma wato maharban nan ala al-jabal akan dutse su tabbata akai wattakhadha jami' al-asbab al-mumkina ya riki dukkan wasu sanadai da dalilai da ka iya sa wato ainihin a dace a ci nasara almumkina wanda suke wato su suka kamata a yi sai quttatin hakima a tsari da shiri wanda yake mai hikima da dacewa sara atba'a da tawfiqillah ta'ala bin nasril muslimin sakamakon haka sai wato bayan dace daga Allah madaukaki wannan shiri na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya gaggauto musu da samun nasara su musulmi illa anna nuzular rumat sai dai sakkowar waɗannan maharba da ke kan dutse qad hayya alil mushrikina fursatan in in sai wato ya shirya wa ko ya sama wa mushrikai dama ta wato su yi wa musulmi dara alal musulmi na dara wato anin afkawa musulmi al'in ibab shine wato ka kifu akan abu kifar da wato ba zai iya yunkuri farar da garaje ba irin yadda jini yake faɗo wanda ya samu kamar da yake cikin alkur'an fa wajada bidaran yuridu an yanqabba al-inqibat saboda wato garu yana so zai zubo to irin zuban garu haka suka wato faro musu marratan ukra a wani karo na daban sakamakon waɗanda aka so su zauna a kan dutse sun sauko wato ɓangaren maharba fa'adatul ma'arakatu bi wajhin akhar wannan yasa sai yakin ya koma da wata fuska daban wacce take mara daɗi muka ji abin da ya faru na shahadar wato Hamza ba'da an tafarraqa aktharul muslimin bayan wato mafi yawancin musulmi sun fantsama sun wawatsu sun rabu bayan na annal harban tahal bisa zaton wasu ayyaki yaƙi ma ya ƙare sun suka karan farko sun tarwatsa arna wa ahaqal na bihim sai kuma wato arna suka zo suka zagaye su wa wasalu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam arna na suka kutsa har suka isa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qad tafarraqa anhu aktharu sahaba a daidai lokacin da mafi yawancin sahabbai sun sama daga wajen manzo wa usiba alaihi salatu wassalam har aka kai ga cimma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi fa shujja fi jabhatihi aka yi masa rauni a goshinsa min abdullahi bin shahad az-zuhri daga abdullahi dan shahab az-zuhri shine wanda ya zama sanadiyar yi masa rauni ورماه عتبة بن أبي وقاص عتبة بن أبي وقاص فيما يجي هم صلى الله عليه وسلم فكسر رباعيته يكريا ومنزو واتو ɗayan ƴan hudun haƙoransa a haƙora akwai ƴan biyu biyu a sama biyu a ƙasa akwai ƴan hudu a fi ƙoƙi ba ƴan hudu jikin wato akwai ɗaya ana, akwai ɗaya ana, akwai ɗaya ana, akwai ɗaya ana, yan hudu kenan wannan biyan da wannan su ake cewa yan biyu yan biyan sama da yan biyan ƙasa to ha aka karya wa manzo ɗaya daga cikin yan hudunsa wajaraha shafahatahu eh, shafatan sannan kuma aka yi raunata wa to ainihin leban manzo sallallahu alaihi wa sallam wa dakhalat halqatan min hilaqil maghfari fi waje na taihi aka samu wato sarƙa zagayen sarƙa da suke sarƙa jikin sarƙa sarƙa jikin sarƙa wata ake yin silke ko a yi wato ainihin wato hular kwanan kai da silke to aka samu wato ainihin guda biyu daga cikin wannan sarƙoƙin suka wato ainihin kutsa a tsakankanin wato kuncin manzo sallallahu alaihi wa sallam fanta za'aha abu ta bin jarrah abu ubaida ta bilin jarra shi ne cin go wannan sarƙoƙi guda biyu da suka nutsa jikin wato ajin manzo sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu ta'ala anhu Allah ya dade shi wa adda alaiha ya kama wato wannan sarƙar iciza ina so ya baro ta da jikin manzo inda ta nutsa hatta saqatat taniyatahu har yan biyun haƙoransa suka faɗo min shiddati ghausiha saboda tsananin kutsawar da wannan sarƙa ta yi fi wajihi sallallahu alaihi sallam, a jikin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wa masa malik bin sinan malik dan sinan ya wato ainihin tsotso walidu abi sa'id al-khudri mahaifin wato abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ma Allah ya da su su ya tsotso addama jini min wajnatihi alaihi salatu wassalam daga jikin wato ainihin saman kuncin manzo sallallahu alaihi wasallam inda wannan gunta cikin sarkoki suka shiga masa ma'ana an tabbatar da cewa yanzu sun fita an ja an jini ya zo ba a da matsala maimako a ce an bar da wani a ciki a samu matsalar zaman sa wa aqbala ubayy bin khalf al-jumahi ubayy dan khalf aljumahi ya fuskanto wa kana qad halafa la yaqtulanna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dama kuma ya kasance yayi rantsuwar cewa sai ya kashe manzo sallallahu alaihi wasallam فقال صلى الله عليه وسلم بل انا اقتله sai manzon Allah ya ce ayya ani ne zan kashe ba shi zai kashe ba ya yi rantsuwa sai ya kashe ni kuma amma bai san ni ne sanadiyar kisan fa qala yace ya kazzab aina tafir kai makaryaci na zaka gudu bayan sun yi gaba gaba da manzo fa hamala alaihi sai manzo i kansa fa ta'anahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fi jaydid dir sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya soke shi a dan wata kafa ta jikin wato sulkin da yake sanye da ita fa juri hajar jarhan khafifan sakamakon wannan suka manzo ya masa rauni raunin ba bai taka kara karya ba fa waqa yaquru khawara sauri sai ya faɗi ƙasa yana kuka irin kukan da wato bijimin sa yake fahtamaluhu suka kinkime shi suka ɗauke shi wa qalu laysa bika jirahatan suka ce to ai ma ba wani ciwo a jikinka na azo a gani fa ma yajza'uka me yake sa ka kake raki da irin wannan ihu kowa yana ji zaka bada mu Ala Alaisa qala la aqtulanna yace ba ya ce ya kashe ni ba law kanat tastami'u rabi'atu wa mudar ina tabbatar muku da duk kabilar rabi'a da kabilar mudar za su haɗu laƙata lahun tun da yace zai kashe su sai ya kashe su su ɗin da ba su ce wanda ya sa kashe ɗin nan kuma ya soke ni ku ne ba ku san abin da nake ji ba falan yalbas illa yawman bai dan wani lokaci ba face kamar kace tsawon kwana guda awa ashirin da hudu au ba ba yau ko bai zuwa su an yan wasu awanni ba hatta ba ta min dalika aljar har sai da ya cika sakamakon wannan raunin da manzo ya eh, ai ana irin su kan da kowa bane kamar gudanar mala'ikan nan ce da maka yanzu gurin ya kama yin kore nan take da tsula ma bulala أخرج الإمام البخاري ما ليس الإمام البخاري يا رويس حديثي رحمه الله تعالى ألا مدوك في جبانسا في صحيح ويتكين سهل لتابنسا عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه لذا سهل بن سعد ألا مدوك في جبانسا عليك أما والله إني لا أعرف من كان يبسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أما نارد إمكد ألا Haƙiƙa ina da masaniyar wanda ya rika wanke wa manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ciwon sa da wa man kana yaskubu ma'a kuma na san wanda ya rika zuba ruwa ana wanke ciwon manzo sallallahu alaihi wa sallam wa bima duwiya na kuma san da me aka yi wa manzo maganin ciwon ya warke قال كانت فاطمة رضي الله عنها إتي فاطمة أرمان عن الله ترى دامنك الله ثبت أغريشي ta kasance bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yar manzon Allah tsira da wani Allah tabbata a gare shi tafsiruhu ita ce take wanke ciwon manzo ita ce wato anin nasin da take wato treatment din wannan gurin wa aliyu radiyallahu ta'ala anhu yaskubu alma mijinta aliyu shi ke zuba mata wanda suke wanke bil mijanna da wata hular kwano ta a ciki ake zubo ruwan suna kwaranyawa suna wanke ruwan falamma ra'at fatimatu anna al-ma'a la dama illa kasratan yayin da fatima take wanke ta ga wato jinin babu abin da yake karawa sai yawa ruwan da ake sawa wato kamar jinin ƙara kokulo shi ake yi akhadat qita'atan min hasib sai ta ko ta guntun tabarma fa ahraqatha sai ta kona fa alsaqat ha to kasta ta zo ta miƙa a gurin ciwon fastan sakaddan nan da nan ta ya ɗauki wa kusurat yau yawma idin a wannan ranar ne aka karya wa manzo ɗayan ƴan hudun haƙoransa wajuri wajhuhu a ranar aka yi masa ciwo aka yi masa rauni a wato fuskarsa wa kusurat albaydatu ala ra'si aka kuma wato fasa masa wato kundar faɗa a ka amma ba yadda aka iya ina ne in an ce bai ba asali kwai ana ce ma bai ba to akwai kunda na faɗa da arna ake ko kuma mayaka suke to ita aka rotsa manzo ta kashe aka amma yana nan daro sa to ka ce wannan wato tsalle karfe na duka ba an san ina misali idan fakare da ake yi gatar ainihin yana da barkatun kuma na ɗan dunkule ko to haka ake yin da ƙarfi ya fashe a kan wani eh. kuma idan yana mandara da allah ya ji ya karɓar kayansa isa kamar da zamu zo da aka abin da aka karisa suke an kasa manzo kira ya suke ina manzan naku ina abubakar din ina umar din yanzu yana kaskace masa komai umar ina ka ciyo shi ce kaza ka ba ka ba ka za mu zo gurin za mu ji eh mana وفيه أيضا har wa yau da ya zo lokacin ba mu kuwa wafihi aiba ya tabbata dai wato ainihin cikin sahih bukhari an anas radiyallahu ta'ala an daga anas Allah ya yarda da shi kala yace sujjan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yawma uhud an yi wa annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi rauni a ranar yakin uhud fa qala sai manzo yace kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum ta yaya jama'a za su rabauta alhali sun raunata annabi su fa nazalat sai Allah ya saukar da laysa laka min al-amri shay'un ba ka da ta cewa game da al'amarin bayan Allah kai ma aiko ka aka manzo ne kar ka faɗa abin da ba shi ke nan wa fihi aidan kuma da ya tabbata cikin sahih bukhari an salim daga salim an abihi daga babansa annahu a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ji manzon Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi idza rafa'a ra'sahu min ruku idan ya dago kansa daga ruku'u min ar-raka'ati al daga raka'a a min al-fajr musallar asuba ya kula yana cewa Allahumma al-fulan Allah ta tsine wa da cikin arna wa fulanin ka tsine masa ba a ya kulu sani allahu liman hamidahu rabbana wa laka alhamdu bayan ya gama faɗa sani allahu liman hamidahu rabbana wa laka alhamdu fa anzala allahu sai allah ya saukar masa da cewa laisa laka min al'amri sai'in ba ka faɗa cewa game da al'amarin bayin allah ba na ba bane ka rika irin wannan maganganun Allah ya tsine na ba ka san me hukunta a kansa ba ko zai musulunta aw ya tuba alaihim mai yiwa wasu su tuba Allah ya yafe musu abin da suka yi aw yu'azzibahum wanda kuma suka kafe suka kangare akan kafirci Allah ya azabtar da su fa innahum zalimun ire-iren waɗannan tabbas masu tare sun cuci kansu da kafirci Allah ka tsare da qadissa matatul mushrikun laqad istamatal mushrikun mala yake cewa anna fa sun mato fil wusul ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wajen ganin sun isa gurin manzon Allah tsira da harin Allah tabbata a gare shi dan ta kashe shi ne babban burin su a yakin walakin Allah ta'ala hasiba sai dai Allah madaukaki ya kayan sa. ya tsare shi wa sabata huwa wa ashabuhu alladhina kanu hawlahu manzo ya tabbata shi da sahabbansa waɗanda suke jefansa sabatar jibalin rawasi irin tabbatar da duwatsu waɗanda suke kafafu a ƙasa suke kafuwa haka manzo ya tsaya fi wujuhil mushriki na mai fuskantar wato kafirai ina mai fuskantar arna ma a kasa rabin wa kuwatin duk yawansu duk su. wasu shida man shida waɗanda suka yi shahada suka yi shahada wa sama da baƙun sauran kuma suka tabbata suka kafu ba gudu ba da baya tarassa abu dujana radiyallahu ta'ala anhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abu dujana ya kifu akan manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da zaharihi juya wa arna bayansa wallabul yaqa'u fihi wato kibiyoyi suna takar abu dujana ko ta ina a bayansa sai da ya kama kaguwa duk kibiya ce amma ina tafi da manzo sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yatruku bi bakin da yake ba wastushhida mus'ab bin umair a wannan yaki wato mus'ab dan umar yi shahada radiyallahu ta'ala anhu Allah ya jira shi baina yadayhi a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam wa sabata sa'd bin abi waqas sa'd dan abi waqas ma ya tabbata yarni anhu alaihi salatu wa salam ina wato harba kibiya ina ne wato baiwa manzo sallallahu alaihi wa sallam kariya wa huwa yaqulu lahu a daidai lokacin manzon Allah yana cewa da shi irri har ba musu idaka abi wa ummi babana da babata fansarka fa fi sahihi anhu ya tabbata cikin sahih bukhari daga dai shi wato ainihin wa hadisin wa muka faɗo yanzu daga sa'ad ko yawwa radiyallahu ta'ala anhu Allah ya da shi kala yake cewa lasaliyan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kilalatahu yawma uhud manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tattara mu wato abin da kansa da ke dauke da kibiyoyinsa ya tattara a jin kawai sai din gara cikin da haka na sai kinana ita ce wato mazabin kibiyoyin kwarin ko so da haka so manzo ya tattara min kwarinsa kawai da yanda ran cikin fa qala yace irmi fidaka abi wa ummi harbe su mana da baba fan sakka wala da cikin abin da yake alfahari da To ruwaye waye cikin sahabbai manzo yace masa masa babansa da baban fan sakka in ba na wasaha shaytan a daidai lokacin iblis shaidan inda ba haushe ce ibn sallis ya kwarma ihu qutila muhammad an kashe annabi muhammad fa faza al muslimuna bi zalik nan da nan sai musulmi duk suka farge hatta bahara lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da suka ga manzon Allah kira da amince Allah tabbata a gare shi ya bayyana wara auhu suka kyalla ido suka ganshi shine ƙalu suka ce fa suna farha sai farin ciki lullubin muka farin ciki farin ciki farhan shadidan farin ciki matsananci hatta ka annahu lami yusibna ma asaba sai ka ce ma abin da ya faru da muke bai haka muka damu na wanda haral mushrikun amma fa kuma suka yi nesa amma hadhihi illa a gaban waɗannan 'yan kaɗan da ba su takara sun karya ba alƙalila wanda ba su da yawa 'yan kaɗan mina sahaban daga cikin sahabban manzo radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wan qalabu qa'ibin suka juya suna taɓaɓɓu ba su cimma abin da suke so ba manzo na nan raye iblis ma bai kai da cimma abin da yake so ba na kashe manzo ya ihu a banza wala qad tajallat shaja'atu rasulillahi sallallahu alaihi wa babu ko shakka jarumtar manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a wannan guri ta bayyana wa sabruhu haƙurinsa ya fito fili wa sabatuhu kafuwarsa da tabbatarsa ta bayyana ma a shiddati ma a saba duk da abin da ya samu. shi a ce kai aka wannan fasa kunda a kanka a ce kai aka wato ainihin da ka wato gutsattsarin wato sarƙa shiga cikin jikinka mai cirewa ma har ya haƙori amma baka bar abin da ake ba kama da har shaja'atu ashabi kamar yadda wato jarumtar sahabban annabi ta bayyana wa sabatuhum da tabbatarsu wa fida'uhum da kuma wato ainihin fansar da ransu da suke sun yadda su mutu wa fabbuhum lahu sallallahu alaihi wa sallam da kuma kaunar da suke wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa akhadha Allahu shirka Allah dai wato ito zartar da shirka wal mushrikin ito zartar da Allah baki daya bayan da suka iya aka tsara yaki mai zura nan daren Abubakar na nan da rai Umar na nan da rai da sauran to a ce kuma waɗannan wai za a buɗe baki a zaza kuma haɗa bewa wanda yi wannan saboda haka to kaga rashin sanin suwaye su shi ke haifar da haka in ka san su waye su in ka san irin wani abin da suka wani ba zai zo ya aibata maka su ka saurare shi ba. kai ba su ba bukharin da yake rawato mana hadisi wani ba zai zage shi ka saurare shi wannan shine abin da ya faru sauran abin da ya kasance kuma na wato ainihin yakin baka a wannan yaki yakin haka aka yi shi salo-salo a wannan yaki yakin kaurawa mun jirgin fa saura kuma yakin baka da zai biyo a karatun mu na gaba insha Allah Allah ya sa mu dace alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd wannan bayan yayi sallama ko kuma ce ina mun fatan alkhairi kamar da nima in yau kowa da kowa fatan alkhairi yake ta tambayarsa akan hukuncin wanda yake yawan jin sha'awa kuma yake biya wa kansa da kansa sha'awar ta hanyar shafa gabansa ta yake cewa wato menene maye hanyar mafita na barin wannan ta'ada da kuma hanyar da mutum zai daina jin sha'awa to manzo sallallahu alaihi wa wa sallam a ɗaya daga cikin hadisansa da imamu bukhari sun suka rawaita ya ambata cewa ya ku taron samari wanda ya sami dama da iko daga cikin ku ya aure shi ne mafi fitin abin da yake wato dasashe ko kuma magance al'amarin sha'awa amma wanda bai samu wannan dama ba sai manzo ce ya umarce shi da yin azumi azumin na yana karya wato kaifin sha'awa na mai sha'awa wani zai ce to shi ne azumin ma sai kuma ya tsallin wato karfinsa kamar sannan ma ya fara to abin da ke faruwa in kayi kana daɗewa ba kai ba sabi amma da za ka rikayi akai akai litinin alhamis litinin alhamis litinin alhamis ka ɗauwar lokaci ka yi in ma da dama ko ba za ka ɗore ba ka fara gwar irin na annabi dawo ka yi yau gobe ka kai yau gobe ka sha har ka wato ainihin rage karfin sha'awa za ka tanda in sha Allah ka samu kanka a yanayin da za ka yi sha'awar ba ta ta maka da hankali za ta sa cikin matsala sannan bayan haka sai ka kauce wa abubuwan da ka iya motso sha'awa kamar halin da muke ciki yanzu ta wa kai kallon fina-finai suka shafi irin wani ko kuma hotuna za su iya motsa sha'awar. ko kuma kai kanka inda za ka ganin waɗanda suke shiga ta rashin mutunci da rashin sanin ciwon kai har hakan ta rika faruwa da ko kuma raurawa tsam ba ka da abin yin sai tunanin tunanin suka tafi harkar sha'awa to duk sai ka kauce irin wannan in ka ji wannan yana neman zuwa maka ɗauki ƙur'ani karanta har bacci ya ci karfin ka kwanta a ɗan wani hadisi da aka karanta ko sha'awa tana bujiro maka kana karanta tana bujiro maka ci gaba da karatu har za ka fi ƙarfin waɗannan salo salon ka ɗauki salon yin azumi ka ɗauki wato kauce da abin zai iya motsa maka sha'awar da izinin Allah za ka ɗauki kanka ma ba ta taso wadda har za ta gallabe ka har ka ƙoƙarin sai ka kwantar da ita ka taɓa hannu da taɓa ta da hannu don a kwantar da ita sha'awa ma'ana taɓa tsare shi da hannu don sha'awa ta kwanta ina da illa hannu yanayin karfinsa ba ɗaya bane da yanayin tsiraici na mata yadda hannu yake da ƙarfi fiye da wato rashin ƙarfin tsiraici na mata idan ka sabarwar kanka biyan bukata da hannu to san da ka tsinci kanka da aure kuma bukatar ba lalle ta biyu ba saboda yanayin abin da kake amfani da shi bukatar ka ta biyu ina da ƙarfin da tsiraici bai da wannan ƙarfin likitoci suka ce wannan kan illata mutum da mutum zama yi wa kansa illar jin morewa rayuwar aure zuwa gaba so da haka kuma duk abin da aka ce wato ainihin Allah wata wata'ala da kansa ya bayanin cewar su sa na kware wallabi na hum li jihin hafizun masu tsare wato tsare ba zina babu wato wata hanyar da ba ita ta ce illa ala jihin Allah ya ce daga matan ce kawai suke iya amfani da tsare auna mana ka tsammanin ko kuma bayan da suka mallaka ko yanzu su Allah ya saki su ba ababen zargi bane dama a wannan dan abu ne da shari'a ta shar'anta musu sai Allah ya ce fa malik ta zawara a zalika wanda duk ina ya koma bayan wannan Allah sai ce ne ulaika humul waɗanda su ne waɗanda suke wato sun ƙetar iya sai mu dawo gani amfani da hannu na daga cikin abin da aka shar'anta bai ci ashe kai ka da iya to karka jin wannan ayar ta cewar yin haka ƙetare iyaka ne karka jin cewar wannan ba ita cewar wannan zo ba karka jin cewar wannan biye wa shaidan ne su sai har Allah ya raba ka da wata Allah ya san da wannan kuma yake cewa sai wanda ake yi a ɗanyi zugun bayan an gama karatun fatiha da sura kafin a tafi ruku ya abin yi ya eh, ina daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi na abin da ya shafi in ya kare fatiha na farko kafin ya shiga sura ika dan yi dugun kadan kadan na ya gama karatun fatiha zai shiga sura ba da yawa ba yana suke tunanin za a tsaya a jira ma musu fatin ba hadisin ce a kan wani ɗan jikiri ne kaɗan na ya zama wannan balin ma musu fi ame sannan ya tsora da shura sannan kuma ka ɗan yi shuru na ya kammala karatu ƙarƙaf sannan sai ta furto wanda ita ce wato guda biyu da ake da su wasu kuma suka ce a'a biyan da ake da su na kafin a fara karatu an gane kafin a fara karatu na sallah wannan ɗan shirin da yake yi du'a'ul istighfar akwai wannan sai kuma in ya je ƙarshe kafin ya rufu duka ɗan shi amma shirin tsakiya a ɗau lokaci mai tsawo babu shi an fahimci bayani na sau da haka imma dai kai shirin farko na du'a'ul istighfar kai kuma shirin karshe ka zama karatu za amma shirin tsakiya ba a so ya tsaho kawai shiru ne na mamun ka amin idan kana limamin in ku tana ba dama ba limamin bane kai ba magana jiran yi amin ka ƙara sura to wannan shine abin da ke akwai game da wannan eh, wannan kuma yake magana cewar ce wanda aka yi ana umartar yara ƙanana da yin sallaci suna da shekara bakwai sannan kuma idan suka kai shekara goma musiba a hukunta su a musu bulala a dake su su shi ne yake cewa mai hukuncin dukan yaron da bai kai shekara goma ba kamar a makaranta malami da yaron da bai kai shekara goma ba ya halatta ko bai halatta ba tunda sallah ma kanta ta shekara goma ake dukan an fahimci besa ya halatta a daki yaron da bai kai shekara goma ba idan yi abin da sai an hada da duka Kyau da manzo'i idan ya kai shekara goma bai yi ba a ke shi baya kore idan kafin shekara goma yayi abin da ya cancanci duka a ce ba za a dake shi baya kora haka aisha matar manzo sallallahu alaihi sallam ta yi rikon marayu na dan kwanta idan ka koma cikin al'adabul mufrad ta ce ta yaro ya kwanta imalle mali a ƙasa yana birgi mata da ke shi an gane ku kuma hadisin bai ce sai da suka haura goma ko sai da suka goma idan ke musu wannan dukan da ka yara iri iri akwai mai mugunta tun yana karami akwai mai kangara tun yana karami za ka yi masa tsawon baki bai ji ba ka harare shi bai san kare ba har sai ka kuka kai da cikinsa sau da haka abinda ko aiki so ka kiyaye ka bi tsarin da musulunci ya tsara da in za ka yi horo shi zama na nazartarwa ne ba na ɗaukan fansa ba ba na ramuwar gayya ba inda ka tarkata hannun yaro ka rike ka ɗauki ɗan tsuntsiyar kwakwaka ka tsuntsula masa ka ratsa shi to in Allah ya da Allah ya ta mu gobe ya sake yin kuraje wannan abin kace tsuntsiya ta tana nan to zai tuna abin da aka yi jiya za ga ya tsintsiya irin wannan kuma akwai wanda ma shi sa ma zai yace a ajiye bulala a gida ko ba za a zaka da ita ita ganin ta ma ka ɗauki ka ce au wato ka kuma har tsaye ɗin nan da na to shi ke da ni kake zanta kamar kara ce ka wannan ma yana da sai in nan da ba ba sai ta kai ga taɓa jikinsa to sai ka daki inda ba za ka illa tashi ba ba na hannunka ka tsutsula masa iji raɗaɗin za zafin amma dai bai fashe ba to in dai za ka zo da sarrafa in sha Allah za ka yi da su mai sarrafa in kuma kana da sanar da za ka iya bi ba wannan ba dama shi aka fito shi duka ya zama matakin ƙarshe to da in ka kai da in ka fara da shi karan farko to ba ka da wani abin da ya fi shi ne in ka haure shi kuma to sai dai kisa za ka ko kare da yawa an gane ko saboda haka shi sa ake so a ɗan matakan harara matakan sumin tsini wasu za a suna amfani da shi matakan wato ane kama hannun ka rike iji cewar ka rikon ba irin rukon ko sauran abokan wasa bane ko ba idan gana. ko jan kunne duka irin waɗanda to amma in ya kama sai an haɗa dukan ya halarta in dai dukan zai samar da maslaha ita dai abin take nema gyara da maslaha kada ka ce ba ka dake shi ba kuma ka bar shi ba kai dukan ba kuma yi abin da if wanda yake sangar ce lalace samu matsala da ba za a ce ba za a duka ba shi ma a cikin babin tarbiyar akwai duka akwai littafin masu a na wasu doktoci kamar misalin su su hamsin da wani abu da suka haɗu suka yi littafin a ciki sun yi babin duka a makaranta ka koma ciki za ga bayanai na ayoyi da hadisai da yadda ya kamata su da ka duka horo ina daga cikin tsarin tarbiyya kamar yadda yabo ina daga cikin tsarin tarbiyya in yaro mai rashin kangara ne to akwai salo salo da ake irin wanda muke a makaranta ko yau ma na yau wasu da suka makara jiya kai amma yau cikin ku Allah ba su makaran ba suka zo mana a makare na samu bakin gawayi na goggoga a cikin zaɓin na zazzana wata ina ne musu kwallar ɗan ɗan tashi a da su ajin aka musu waka makaru sai yanzu ga wani ya makara sai yanzu ma ya zo ga wani ya makara haka suke ta masa sannan kuma ce a masa yaro da yau ba su makara ba to akwai salo-salo sai in wannan gaba sai ka tsallaka wannan in wannan gaba sai ka tsallaka wannan har a cin marasa wala wannan gaba a cikin kiyayen ko da ko matsawa su ya aka yi ta wani wa'an Allah da yi sallah ya sallah sallah daga hawa zuwa yi haka don kuma yake da yaran da yake ya daga kunna sai daga kunna daga yaran da kunna eh daga da kunna ya fita haka da yaran eh wannan kuskure kuma ya kamata a kira shi a ja masa kunne shi kansa Allah ne dan kunne na mu da wancan hausa na yi yawa wadda shi suke cewa gilasi tar da kawo kalmomi guda biyu ma'anar ɗaya daban da ma'anar kuma amma lafazin duk iri ɗaya shi ya masa jan kunne na kama kunne ma kuma na sa masa jan kunne na nasiha sai ba haka ake to eh. tambayar ta gaba ta kuma yake cewa su da ala idan ya zo ya tarar da limani a halin da ya tar shi ko ya ruku'u ko ya sujjada ko yana tsaka da karatun sallah idan ya zuwa irin wannan lokacin ko da raka'a ta biyu ce ko ta uku zai yi addu'ar da ake yi ta shiga karatun sallah ko ko tunda liman yana ruku'u ba zai tsaya addu'ar ai tunda aka ce an dauke maka su fatiha su karatun sura ina maganar da'awar istinta ko ka ruku'u ka kawai kai jira ka bi shi sa mazo ce ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'tum duk abin da kuka san adadin limin liman ko babu jira in kuma ka riga kai ruku'u ka bi ka samu wannan raka inda ka dauko ina magana kuma addu'ar goda karatu Allah ta yi an gane ko yawa wannan shi ne abin da ke wannan shi kuma ina magana cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kan gawar hamza ya ji abin bai maddaɗi ba to wane irin wato ainihin mataki manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka akan wannan kisa da aka yi wa babbansa to mataki ya haɗa da abubuwan da suka biyo na yaƙe-yaƙen da suka biyo baya wanda manzo duk sun fanshi sun kuma bata kan waɗanda suke irin wannan abubuwan an kakkashe na kashewa wanda yana daga ciki arewa kuma irin wanda wato ainihin aka ce da kai ya yi abin da Allah ya fushi da shi ai karshe mata Allah ya da su duniya da lahira shi ta bangaren abin da ya shafi shi wa hashi ina cikin da na sanin jin ba daɗin abin da ya faru da shi duk da ya musulunta kuma ina suna cikin waɗanda manzo yake Allah yake ce masa laifin na kamar al'amri أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنه بعد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك